godiya ta tabbata ga Allah kuma mun shaida babu wanda ya cancanta a bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai wanda ba shi da abokin tarayya cikin komai nasa mun shaida annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bawon Allah ne ko manzon Allah ne Allah ka yi salati da taslimi da albarka gare shi da alayensa da sahabbansa da duk wanda suka bi su da kyautatawa har izuwa ranar alkiyama al'umma musulmi saƙon wannan satin shine mu dinga yin nazari muna duba cikin saurin canjawan lokaci da ficewar kwanaki ficewar satittuka, shuɗewar watanni da shekaru mu ɗauki darasi cikin irin gaggawar da lokaci yake yi in ka tambayi ɗan shekara arba'in kai mata tambaya ka ce inutsu eh, ya yi tunani ya aka yi shekara arba'in bai gano ba ka tambayi ɗan shekara hamsin ka ce ya baka labarin yadda shekara hamsin ɗin nasa suka fice ɗan shekara sittin ko saba'in ko tamanin kai ko shekara ɗari mutum ya yi da ishirin a duniya in ka tambaye shi zai ce wannan shekarun sun fice kamar kifta da bismillah yanzu kamar jiya ne ko shekaran jiya muka sauke azumi na watan ramadan muka je muka yi sallar idi muka yi shagulgula na munna mun sauke azumin watan ramadan lokaci kankani sai muka ji cewa lokacin aikin hajji ya zo aka yi ta shirye-shirye wanda Allah ya ba ikon aikin haji ya je aikin haji ya dawo kamar kiftawa da bismillah yanzu muna jajiberin watanni na azumi watan sha'ban shine wata wanda yake zama kamar jajiberi na shiga watan azumi na ramadan mun yi waɗancan ayyuka tare da wasu amma yanzu babu kowa daga cikin waɗanda da yawa muka yi wannan ibadar tare da su akwai wanda mun fara wannan ibadar da shi duk an yi waɗannan abubuwan da shi lafiya kalau amma yanzu ba shi da lafiya ina gida wani an fara wannan ayyuka na alheri tare da shi an ƙare lafiya ya samu damar yin azumi ya je idin ƙaramar sallah ya tafi aikin haji ya hau arfa duk abin da ake na ibada ya yi ya dawo yana cikin wadata amma yanzu ba shi da kofi. wani kuma a bara ba shi da ko titi amma yanzu ya zama mai hali wani da shi ake ba wa umarni shi ne gama garin mutane amma yanzu kuma shi ne ke ba da umarni ya zama shi ne jagora ko kuma shi ne shugaba a cikin al'umma ta wannan abu ne wanda ya kamata a ce mun yi izina a kansa mun ɗauki darasi manzan Allah sallallahu alaihi wa wasallam kamar yadda ya zo a cikin hadisin Abi Huraira yana cewa alkiyama ba za ta tsaya ba sai zamani da lokaci ya yi dab da dab in an wayi gari kafin ka ce kwabo rana ta yi kafin ka ce kwabo rana ta faɗi kafin kifta da bismillah dare ya yi ɗan lokaci ƙanƙani za ka ji gari ya waye hakan nan da nan in kana kirgawa da yatsunka sai ga wata goma sha biyu ya fice kwana ɗari uku da sittin da ɗoriya sun riga sun fice banzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce alƙiyama ba za ta tsaya ba sai haka ta faru ita shekara za ta zama kamar wata ɗaya wata ɗaya zai zama kamar sati ɗaya sati ɗaya zai zama kamar kwana ɗaya awa ɗaya ba ta da bambanci da ka ƙetta wa karmami wuta ɗan jiran da za ka yi ya ƙone ya marmashe ya zama toka wannan malamai sun yi maganganu kan wannan hadisi na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dangane da abin da yake nufi sun yi magana guda biyu wasu ce wannan maganar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa tana nufin za a ɗauke albarka daga cikin rayuwar mutane za a ɗauke albarka daga cikin mu'amalar mutane za a ɗauke albarka daga cikin dukiyar mutane ko mulkin mutane mutum zai maka mulki na shekara takwas a irin ƙasarmu idan ya sauka in ka tambaye shi ko ka tambaye al'umma wani amfani suka samu a cikin mulkinsu ba za su yi maka bayani ba wani ya shekara hudu in ka tambaye shi wani amfani aka samu a cikin mulkinsa ba za ka iya bayani ba sannan wani zai samu tarin dukiya yin shekaru da dukiyar in ka tambaye shi mai ya amfani kansa ko yi amfani al'umma da wannan dukiyarsa ba zai iya maka bayani ba haka na lokaci za a zauna a kan titi a gefen hanya a shimfiɗa tabarma wasu suna karta wasu suna ludo wasu suna gulma wasu suna kinibibi wasu suna siye suna siyarwa kafin ka ce menene wannan lokaci ya tafi ba tare da an yi wa annabi salati ba ba tare da an yi istighfari ba ba tare da an karanta alkur'ani ba ba tare da an yi wani zikiri daga cikin zikiran da ake yi domin samun neman yardar Allah da neman kusanci ga Allah wannan yana nuna alamar rayuwa ba ta da albarka an kwashi albarka wasu kuma daga cikin malamai suka ce a'a wannan ma'anar ma'ana ce ba ta zahiri ba amma abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi da wannan hadisin nasa shine abin da ya faɗa lokaci zai dinga gudu in an haifan maka yaro ko yarinya kafin kifta da bismillah ta zama katuwa tana jiran aurar da ita baka shirya ba za ka ga cewa lokacin auren yarka yayi ko lokacin auren ɗanka yayi ana ɗaura maka aure kafin kiftawa da bismillah sai ka ji an ce matar ta haihu wataƙila ma kuɗin hayan da ka biya bai ƙare ba ta samu ciki a ta haihu sai a yi maka haji da umara lokacin suna ya zo lokacin biyan kuɗin haya ya zo to wannan duk an ce yana daga cikin takarubu zaman wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wasu kuma daga cikin malaman zamani sun ce akwai ma'ana ta uku shine saurin yadda zaka iya haɗuwa da dan uwanka da ina cana. yanzu in ka shiga jirgi daga Kano in zaka tafi cana awa nawa zaka yi wanda ake ganin a da an cewa da ya tafi binnin sun kamar ya tafi ƙarshen duniya kenan bangon duniya na ƙarshe shi ake ganin binnin sun jirgin sama zai iya ɗaukan ka daga nan ya yi tafiyar awa goma sha uku da kai ko awa goma sha biyu ko awa sha hudu a sama in ma za mu iya kwatantawa kamar ka ce maka da in mutum zai tafi maka in aka taru aka dinga koke-koke saboda ya tafi ba lalle bane ya dawo to shi kenan shi ne ake cewa Allah ya kaddara saduwanmu an san wani in ya tafi ya tafi kenan ba zai dawo ba ko babu wanda zai ƙara jin labarinsa tunda tafiya ce akwai fargaba a cikinta za a je a yada zango a wani garin sai an zauna an yi noma an yi kiwo an yi girbi an siyar da wani an yi guziri da wani sannan a ƙara tafiya in an ɗanyi wasu watannin a ƙara sauka a wani gurin amma yanzu in ka tashi daga filin jirgin sama na malam aminu awa hudu da rabi ka sauka a jidda in ka shiga jirgin ƙasa mai sauri awa biyu da rabi ta kai ka madina garin manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma ka zo kai umra watakila a cikin awa ɗaya da rabi ko awa biyu ka gama in ka ga dama za ka iya dawowa tunda an samu wanda suke da hali a ƙasar nan akwai wanda duk juma'a a masallacin harami yake yi saboda akwai wadatar kuma akwai dama sannan kuma akwai kayan aikin za a hau jirgi za a hau mota sannan wannan ma'anar kenan sannan akwai wata ma'anar da suke cewa harkar waya ɗinnan. yanzu yanzu na sai ku yi magana da wani mutum yana wata kasar yana kallon ka kana kallon sa yanzu za ku ga hatta tarurruka ana yin su ta hanyar zoom wani yake yin amfani da kalmar zoom ina cewa sai ka zumo dan uwanka sai ya zumo ka kama dawo da shi kusa da kai shi ma ya dawo da kai kusa da shi ku yi hira ku ku more ko ka gabatar da ka karantar kai wa'azi kai bi ta wannan hanyar wannan shi ma duk yana daga cikin takarubun zaman wannan wayoyin wanda da kusan shekara 60 zuwa 70 da suka fice kusan ko 80 lokacin da aka fara kiran sallah a cikin lasifika irin ta da bututun lasifika aka kawo ta masallacin harami akwai mutane da suka tare gema suka ce an kawo shirka da tsafi cikin masallacin harami ta yaya za a dinga harka da aljanu mutum yana nan yana magana na wani gurin yana ji sannan da aka zo maganar tangarau ana yi ko ko maganar irin telegraph ko wani makamantansu irin abubuwa dai har aka zo aka fara magana da waya irin ta gargajiya ta dacan wacce za a zaga a yi ta juyawa ana juya har ka kamo mutum ku yi magana tare da shi cewa suka yi aljanu ne kuma duk wanda ya wannan ya bayi shirka saboda zamani ba a samu wannan wayewar ba yanzu an gaya maka jirgin sama zai kwashi adadin mutanen da zai tashi da su sama a da shekarun kafin a jirgin sama babu wanda zai yadda. to na ce shi ma na daga cikin taqarubuz zaman wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ishara zuwa gare shi to amma dai abin da mu ɗauka a cikin wannan shi ne mu duba mu ga in gari ya waye asuba ta yi misallar sallar juma'a kafin ka ce meye wannan wata juma'a ta zago wata yi kafin ka ce wannan yanzu duk wanda yake daukan albashi in ka kirga masa daga sanda aka dauke shi aiki wata nawa ne yana daukan albashi wata kila ba zai iya tunawa ba amma da yana ta cin kuɗin rayuwarsa kamar yadda imamul hasan al-basri yake faɗa yake cewa mu dinnan da ka mu kamar lokaci muke duk sanda muka ƙara kwana ɗaya muna ƙara kusantar lahira ne watan ci gaba muke yi na mai haƙar rijiya wanda yake samun ci gaba ba na mai haƙar rijiya ba shi ne wanda kullum ya ƙara kwana ɗaya yana ƙara yawan aiki na samun lada amma in kana ta ƙara kwanaki ba ka ƙara komai to mutum yana yin ci gaba ne irin da masu haƙar rijiya kuma wannan abin da yake tafiya ije idawo na canjin lokaci canjin yanayi canjin rayuwa duka abubuwa ne wanda suke buƙatar a yi tunani shi sa Allah madaukakin sarki a cikin littafin sa yake cewa inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab wannan sauye-sauyen suna buƙatar mutum ya dinga yin tunani amma ba kowa ne zai wannan tunanin ba sai mai hankali ba kowa ne zai dauki wannan darasin ba sai wanda yake da hankali shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya kwana bai bacci ba lokacin yana ɗakin na Aisha kuma in ya tashi yana sallah iraka abi ya fashe da kuka ya raka abi ya fashe da kuka na Aisha ta ce ya haka har sai da Bilal ya leko gidan manzo Allah yace ya Rasulullah an yi as-salatu lokacin sallah yayi sai tar da Bilal ina kuka ya tar da manzo Allah ina kuka yace ya Rasulullah me yake me yasa kake kuka yace ya bazan yi kuka ba gashi Allah ya saukar da inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilatil layli wan nahar la ayatin li ulil albab yace ai dole ne kuka Allah madaukakin sarki ya tabbatar da azabarsa da ukubarsa ga wanda ya karanta wannan ayar da yi tafakkuri ba Wailun liman qara'aha wa yatafakkar haka manzon Allah ya faɗa har an yi wa wasu daga cikin masana daga cikin malaman musulunci aka ce to ya zami mu akan kanmu yanzu muna ta karanta wannan ayar ba ma tunanin sai ce mafi karancin abin da zai kubutar da kai daga faɗawa cikin waccan musibar ta wailun da annabi ya faɗa Shi ne ka karanta ayar ka san ma'anarta in ka karanta ta ba ka san ma'anarta ba to akwai matsala shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam da yake son ya koya mana yadda rayuwar mu ya kamata ta kasance yace malam kai sallah a tsaye shine abin da aka umarce ka da shi in ba za ka iya a tsaye ba ka yi a zaune in ba za ka iya a zaune ba ka kashin gida shine malamai suka ce wannan yana nuna mana faɗin Allah ta'ala wanda ya zo a cikin ayar allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim watan yabo ne ake ga wanda suke ambatan Allah suna zaune ne suna tsaye ne suna kwance ne suna kashin gida ne a kowane lokaci kamar yadda manzon Allah yake yadhkurullah ala kulli ahyani duk sanda kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina cikin ambatan Allah ne shi yasa yace kada ka kuskura a matsayinka na musulmi ka sa harshenka ya zamanto bushashe so ake harshenka ya zamanto danye kana ambatan Allah kuma ambatan Allah nan yana da yawa ko ba wata wahala ce da shi ba da fatan baki ake motsa bakinka za ka yi kawai shi sa annabi ya magana akan kalimatani khafifatani alal lisan habibatani ila rahman kalmomi guda biyu ba su da wahala ba su da nauyi akan arshe sannan kuma Allah ina kaunarsu shine tasbihi da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala. annabi isa alaihi salam daga cikin maganganun da aka ruwaito wanda yake gaya wa almajiransa yana cewa ya kai dan adam mai rauni duk inda kake ka ji tsoron Allah kun ga wannan yayi daidai da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ittaqillaha haythu ma kunt duk inda kake ka ji tsoron Allah sai ce wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha in kai abinda da ba na kirki bai kokari kai abin kirki wa khaliqin nas bi khuluqin hasan kuma ka yi wa mutane ka zama to kana da kyakkyawan mu'amala yadda za ka yi mu'amala da kai da mutane yan uwa ne abokai ne makota ne annabi isa alaihi salam yace kai ɗan adam mai rauni ka ji tsoron Allah duk inda kake wannan duniya so ake ka zama bako a cikin ta wanda annabi yace kun kun fi duniya ka annaka garib au adir sabi ka zamanto kamar bako ko dan tafarki annabi isa yace wattakhidil masajida baitan kamai da masallaci ya zamanto shi ne gidanka wato ko da yaushe zuciyarka tana rataye da masallaci kamar yadda annabi ya faɗa daga cikin mutane guda bakwai da za a yi musu inuwa ranar alkiyama akwai mutumin da zuciyarsa take rataye da masallaci duk inda ya ji kiran sallah zai tsaya a sallah annabi isa ya ce wa allim ainai kalbuka koya wa idan ka kuka kukan tsoron allah ba kukan munafunci ba ba kukan asara ba ba kukan nadama ba akan wani abu na duniya da ka rasa a'a kukan da za ka yi saboda tsoron gabuwa da Allah maɗaukakin sarki ba kuka akan wata duniya ba sai ce waje sadaka sabr ka koya wa jikinka haƙuri in ka yi haƙuri jikinka zai iya karɓar yunwa zai iya karɓar matsi zai iya karɓar takura amma za ka iya haƙuri to wannan zai sa za ka tsare dokokin ubangiji ba za ka yi abin da Allah baya so ba wa kalbakan fikir kuma ka koya wa zuciyarka ta dinga yin tunani wala ta hatan mabirin igadi kakka damu da abin da za ka samu na gobe haka ake so watan abin da ya fice baka da iko da shi abin da kake ciki shi ne naka kuma sai yadda Allah yi abin da bai zo ba me naka a cikinsa ka dinga tunanin to goban aka yanzu ina za a samu kuɗin koko da ƙosai wannan ba aikinka ba ne barwa Allah amma abin da ake so sai ake dage kai aiki in kai aiki sallama wa Allah shi san yadda zai yi da kai shi yasa za ga daga cikin hikimomi na Hausa suna cewa wai bakin da Allah ya tsaga in dai ka zo duniya sai ka ci sai ka sha ko mai daɗi ko marar daɗi ko da yawa ko kaɗan kuma duk yadda za a yanzu ba yadda za a yi ka samu mutane musulmi suna yawo zigidir sai dai a ce an fika can kaya kafi wasu tsumma an fi ka masu yawa kai ko baka da su da yawa amma dai ko yaya Allah madaukakin sarki sai ya baka kamar yadda wani malami yake fara ake cewa za a ga uba yana ta fama da matsala rigarsa kwaya uku takalminsa ɗaya hularsa ɗaya amma sai ya haifo ɗa in aka dinga kawo masa kayan barka sai an cika akwati guda kaza waye bashi Allah wannan shine ma'anar nahnu narzuquhum wa iyyakum ko nahnu narzuqukum wa iyyahum mu muke ba su mu baku ko mu ba su mu baku watan babu wani wanda yake cin arzikin wani don aka samu wannan to sai a zauna lafiya sannan ba za a samu matsala ba amma dai abu uku malamai suka ce ya kamata mu yi la'akari da su saboda saurin lokaci da yake ficewa abu na farko kada mu zamanto ga falalle mu zamanto muna faɗake muna watsake abu na biyu mu imani da hukuncin ubangiji duk abin da Allah ya hukunta mana mu ɗauka cewa mun yadda ko mun gabsu sannan mu miƙa wuyanmu ga Allah shine al-imanu bil qada'i sannan abu na uku shine mu fahimci wannan duniyar damar haka take batin tabbas Allah da ya halicci duniya ya gaya mana inna ma masalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulu an-nas wal an'am hatta idha akhadhat al-ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadirun 'alayha ataha amruna laylan aw naharan faj'alnaha hafidan ka lam taghna bil amr ita wannan duniyar kamar watan ayi ruwan sama ne ayi shuka yabanya ta yi gari yi kore ya yi fatau ya yi shar lokaci guda Allah ya ga dama sai turo da wata matsala in ka zo sai ka kamar ba a yi shuka ba kuma ko babu matsala in aka yi shuka ta fita in aka yi girbi aka kwashe komai idan damuna ta taho in aka nuna maka wannan gurin ana yin shuka cewa za ka yi ba za a yi shuka ba saboda bushewarsa to haka rayuwa take komai zai iya canjawa komai zai iya sauyawa Don haka ya kamata mu tanadi mai shiri musamman watan azumi ya kusanto manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin watan sha'aban din nan yana yin azumi da yawa kamar yadda yake yin litinin da alhamis aka yi masa tambaya yace domin duk sati da ranar litinin da ranar alhamis ana kai ayyukan bayi zuwa ga Allah kuma a cikin watan sha'aban ake kulla duk abin da zai faru abin da duk zai faru kusan a shekara ana tsara shi a cikin wannan watan saboda haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan kuma ana ɗaukan ayyukan bayi na shekara guda a kai gaban Allah to sai annabi yake cewa ina son cikamakin ayyuka na izamanto an cika su da ayyuka na azumi shi sa annabi yake yin azumi ko bayan Allah idan wannan watan ya zo za ga suna yin sadaka suna karatun Kur'ani da yawa suna ƙiyamun laili suna yin azumi saboda idan watan azumi ya zo za su zo cikin shiri sun saba wanda ya shekara bai yi azumi ko kwaya ɗaya ba idan aka ce an ga wata sai gabansa ya faɗi saboda ina tunanin kishirwa ina tunanin yunwa sannan zai dinga fargaba wannan masallacin za su tsawaita sallah ko za su takaita amma in yana kamanta kiyamun laili idan watan azumi ya zo don aje a yi tarawihi da shi ta izu biyu ba zai tayar da hankali ba ko a yi ta izu daya ba za ta tayar masa da hankali ba in ma ba zai iya ba samu masallacin da ake karanta daga alamtar kaifa zuwa minal jinnati wannan tunda cewa kai fattaqullaha masata'tu kan ka dauki abin da ba za ka iya ba amma inda hali ka tafi masallacin da ake yin sallah mai tsawo domin ka kusanci Allah ka yi addu'a ka nemi taimakon ubangiji abu na karshe da nake so na kawo mana shine mu ƙara dagewa da addu'a yanayin da muke ci a cikin wannan ƙasar akwai damuwa ba wai magana tattalin arziki kaɗai ba maganar harkar tsaro ɗin nan fa abubuwa suna neman tsoro ƙara ta'azzara in ana jin labarin abubuwan da yake faruwa a wasu guraren mutum zai kasa bacci yanzu mutane da ake kamawa domin a karɓi kuɗin fansa yanzu kama mutanen ake yi kuma a karɓi kuɗin fansan sannan a yanyanka su kuma kullum abin da yake faruwa kaji an ce an tafi da mutum ɗari an tafi da mutum arba'in an tafi da mutum sittin ɗan labarin ma da ake sawa mutane su ɗan ji domin su ƙara yin addu'a yanzu ake a kulle ƙofofin ma kada ma a labarin don haka ne ma za ku ga taron majalisar ƙoli na shari'a na ƙasan nan sun kai ga matsaya a kan abubuwa kusan guda goma sha ɗaya daga ci akwai maganar tsaro ɗin nan cewar a yi addu'a kowa da kowa yi addu'a gwargwaron abin da zai iya sannan kuma gwamnati ta ɗauki mataki domin ita Allah ya ɗora wannan aiki ta yi abin da za ta iya sannan maganar tattalin arziki shi ma a samo hanyoyin da za a bi mutane su samu walwala su samu farin ciki sannan maganar sake duba dokokin haraji din nan da suke tayawa da mutane hankali wanda har yanzu ba a san inda suka sa gaba ba sai dai sabuwar shekara in ta zo nan gaba ne za a iya ganewa za a dasa wa wasu ne akan dukiyar mutane za a yi wane ne ba wanda zai iya ganewa sai in karshen shekara ya zo sannan daga cikin muhimman abubuwa da aka kai gare su shine mutane su ƙara yin addu'a kuma duk wanda yake da ikon da zai kai saƙo inda yake jin saƙon zai kai ikai cewar wanda aka ba wa riko ko aka naɗa a matsayin shugaban inec na najeriya bai cancanci ya zama shugaban inec ba kuma duk zaben da zai yi a wajen musulmi zaɓe ne wanda zai zama zaɓe ne haramtacce domin ba shi da adalci kuma baya tsoron allah tunda shi ne ije kai ƙara ya je faɗi cewar anewa kiristocin najeriya kisan ƙare dangi wanda duk wanda aka fi kashewa a duk najeriya babu kamar musulmi musulmi su ne victim amma sai aka je aka canja maganar mutum ya je ya ɗauki labarin karya ya kai wata ƙasar domin ƙasar ta kawo ƙasar sahari to ta wannan mutumin zai zama adali ta wannan mutumin zai zamanto wanda za a amince masa zai zaɓe na gaskiya shi sa majalisar ta shari'a ta yi allah wadarai da tur da abin da i sannan kuma ta tabbatar da cewar zaɓen da zai gudanar haramtacce ne ya kamata a gaggauta sauke shi ko ya sauka da kansa ko kuma a tsige shi Allah madaukakin sarki muna roƙonka da sunayenka kyawawa da sufofinka madaukaka Allah ka biya mana mu na alheri Allah ka warware mana matsalolinmu Allah duk wata damuwa da muke ciki Allah ka yaye mana ka ba mai kyau a duniya ka ba mai kyau a lahira ka raba mu da azabar duniya da azabar lahira wa sallallahu wa sallam baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa qumu ila salatin yarhamkumullah